وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan waɗa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da daukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a 29 <clears throat> ga watan jumadal ula hijira 1444 wanda kuma ya daidai da 23 ga watan um, disamba miladiya da shida muke ga jumadal ula da tara ne daidai ka da takwas ne da takwas ne daidai na haɗe tun harko so wadda gina na ikhtila'i kenan so muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci da za mu gabatar da karatun littafin sahih Imam Bukhari rahimahullah a nan cibiyar annur da ke bisa titin Zaga a unguwar Gawon Nama da ke cikin birnin Sokoto muna cikin kitabu mana Manaqibul Ansar littafi ne da ke bayani a kan darajoji da matsayi na mutanen Madina kuma za mu tashi babi na goma babu qaulillahi azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim kuma darasinmu na 576 kenan za mu gabatar a wannan yammaci da ikon Allah bismillah ala ramma a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala al-musannif rahimahullah babun ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن صبيب بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يضم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت سبياني فقال هيئي طعامك وأصبه سراجك ونومي سبيانك إذا أرادوا أشاء فهيئت طعامها وأصبحت سراجها ونومت سبيانها ثم قامت كأنها تسلم سراجها فأرفعته فجعل يريانه أنهما يأكلان فباتا قاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بهك الله الليلة أو أجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق الشح نفسه فأولئك هم المفلحون الله أكبر وانا بابي yana magana ne a dalilin saukar wannan aya wa yusiruna ala anfusihim cewa mutanen Madina suna fifita wasu akan kanunsu walau kana bihim hasasa, ko da kuwa suna da tsananin yunwa sai su fifita wani su bashi su su haƙura imam bukhari rahimahullah ce haddasa musaddad shi ne ibn musarhad ابن musarbal ابن مستورد البصري قال حدثنا عبد الله بن داود عن فضيل بن غزوان عن أبي حازم شن سليمان الأشجعي عن أبي هريرة آه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة نباد الأباري شوى متن ya zaure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibn hajar rahimahullah cewa ya lam aqif ismihi ban san sunan wannan mutumin ba amma a cikin hadiyu sari eh, irshadu sarihi na eh, al-qustalani cewa shi ne abu hurairar mai ba da labari shi ne wannan abin ya faru gare shi to da wannan mutumin ya zaure annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba sa ila nisa'ihi sai annabi ya aika wurin mata ne fa kulna suka ce ma ma'ana illa al-ma'u ba abinda annan wurin mu face sai ruwa kawai fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake man yadhummu hadha aw yudhifu hadha wane ne zai rungume wannan kowane ne zai bakuntar da wannan ya ce kai shi gidansa Faƙalar rajulun minal al'ansar wani mutum daga cikin mutane ansar wasu malamai sun ce zai dimni sahal ammi anas ibn malik wasu kuma suka ce sabit ibn qais wasu kuma suka ce abdullahi ibn rawaha su uku kenan ko dukkan su daga cikin ansar ne to sai wannan mutumin ya ce ana ni ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan rungume shi ko zan saukar da shi gidana fadalaka bihi ila mar'atihi sai ta yi da wannan bakon a gidansa ko ya ta yi da wannan mutumin da sai ce matarsa akirimi baifa rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ke girmama bakon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gashi nan tare da mu fa qalat sai da ce to ma inda na illa qutu subyani ba mu da komai fa sai abincin da ƴan yaran da za su ci fa qala sai ce to hayyi da'amaki ki dai shirya wannan abincin naki wannan da yara za su ci wa asbihi sirajaki kuma ki kunna hitilarki wannan gumi su biya naki kuma ki je ki san yadda za a yi yaren nan su yi bacci ta bi umarnin mijin fa'atuhu sai ta kashe fitilar mun kai can iza aradu asha'an duk lokacin da suka nemi a ba su abinci kalaci to ki san yadda za ki yi kisa su yi bacci ke lallashe su fahayyat ta'ama sai sai dai ta shirya abincin ta gyara kamar yadda mijin ya umarce ta wa asbahat sirajaha kuma sai ta kunna fitilarta wa nawwamat biyanaha kuma ta sa an yara suka kwana ta bi umarnin mijin ko da dukkan su alkhairi suke so ya samu abuci addini in ba haka ba da an kawo rikicin kabilanci ko ko rikicin zuri'a matar da ce a a wanda ni kan bambari yan yaran gadon yunwa ko wani bako ne wanda kasa inda za ka yi da shi amma sai ta bi umarni su makamat sai ta tashi ka an ha tuslihu sirajaha ta je wurin fitilar kamar gyara fitilar take yi fatuwa hatu sai ta kashe fitilar kuma da sai haka ne faja'ala yuriyanihi annahuma ya'kulani da dakkace fitilan shi mutum an kawo mai abinci an ajiye mai ita kwata koma ta wurin mai gidanta suka zauna kamar abinci suke ci su ma saboda mai ta yi dabarar kashe saboda ka bai gane abin da ke faruwa fabata suka kwan ɓawuyayi suna naɗe da ciki su kaɗai a haɗa 'yan yaran ko to falamma asbaha lokacin da mai gida ya waye gari gada ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai sammako ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqal da zuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbe shi yace mai dhahika Allahu Lailata min fi'alikuma Allah yayi dariya a daren jiya saboda aikin nan da kuka aikata aw ajiba Allahu min fi'alikuma al Lailata. ko ubangiji ya ga sha'awar wannan aikin da kuka aikata a daren jiya fa anzalallahu a sanadiyar haka sai Allah saukar da wannan ayar wa yuwsiruna ala anfusihim suna zaɓar wani su fifita shi ala a akan kanunsu walauka na bihim khasasa ko da suna da tsananin yin kuwa sai Allah ya ce wa man yuqa shuhha nafsihi wanda duk aka kare shi aka kiyaye shi gabarin yiwa kansa rowa to fa ulaika wa'annan humul muflihuna sune masu rabo a ranar alkiyama Allah ya sa mu cikinsu. على رمى سيني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا من مسلمهم وتجاوزوا عن مسيئهم قال حدثني محمد بن يحيى أبو علي قال حدثنا شعبان أخو عبدان قال حدثنا أبي أخبرنا شعبة بن الحجاج عن هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك يقول مر ابو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الانصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم قال ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد اصاب على راسه هاكه برج قال فصعد المنبر ولم يسعده بعد ذلك اليوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا من محسنهم wannan babi na magana ne ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da mutane ansar cewa aqbalu ku karba min muhsinihim ga waɗanda suka kyautata daga cikin su ku karbi kyautata wanda suka yi watajawaz watajawazu an ihim kuma ku kauda kai ku yafe ma wanda ya muna na muku wato kada ku yi daukan saka kurama حدثنا محمود ابن يحيى أبو علي قال حدثنا شاذان شين عبد العزيز ابن عثمان ابن جبل شين أخو عبدان عبدان شكوى شين عثمان ابن عبد الله عبد الله ابن عثمان أخو عبد الله ابن عثمان شكوى وانا عبد العزيز ابن عثمان شين شاذان ta su mahaifinsu shi ne jabala haddasa abi mahaifin shi ne usman ibn jabala ƙala kabarna na ibn hajjaj abu bislam an hisham ibn zaid ƙala samitu ana sabna malikin radiyallahu anhu ya kulu ko eh, marra abu bakarin wal'abbas radiyallahu anhu ma bi majalisun mi ansar wahum yabkun abubakar siddiq da abbas ibn abdulmuttalib sun bi wata majalisa daga cikin majalisa al'ansar mutanen madina ko da suka bi wannan majalisan wahum yabkun sai suka isko al'ansar ɗin suna kuka qalu sai suka ce zakarna majalisar nabi sallallahu alaihi wasallam minna me yasa su kuka fa qala sai shi abubakar yace musu ma yabkikum menene wai sa ku kuka qalu suka ce zakarna annabi sallallahu alaihi wasallam minna mun tuna ga abin da ya ɗauke min hankali can yana farawa kana tashi zuwa waya wanda ya hewan zakarna majalisar nabi sallallahu alaihi wasallam minna nan ko lahira ta kira eh? sai suka ce mun tunani zama annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinmu yau gashi bai cikinmu kuma muna sa ran da wuya kuma majalisa ta tara mu da shi fa fadakhala ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ko dai abbas ne shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma abubakar dayan su ya shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai labarta mai fada mai to ga abinda ansarfa halin da suka shiga ciki qala shi wanda ya shiga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai abbas ko kuma abubakar yace fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karfin hali ya fito wa qad asaba ala ra'sihi hashiyata burdin ya dauko abin eh, nan eh, lafi lafin da aka wa bargo irin cin bakin da aka wa bargo to bargon ya zazzage lafin ne zanin da aka sa aka lafe shi ne sai annabi ya ɗauka kamar bandeji sai ya ɗaura a kansa ƙala abubakar ko abbas ya ce fasaidal al-mimbar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau mimbari walam yas'adhu ba'da zalika al yau. wannan hawan mimbarin da ya shi ne na ƙarshe bai kuma hawan wani mimbari ba kuma mimbari ba kuma da ya hau mimbarin fahimidallah ya gode ma Allah wa na alhaye yabo gare shi sun maƙala sai ya ce usikun bil ansar ina muku wasici wato ina umarninku tare da ƙarfafa umarnin shine wasiya da haƙoƙin al'ansar fa'innahum domin su karshi su ne kayan ciki na wa aibati kuma su ne burgamina sun ɗauko ni sun ba ni kariya kamar yadda burgami ke ba duk abin da aka sa cikinsa kariya sannan kuma a cikin gida da waje duk ba su ne ba sun taimaka mini wa ƙarƙadau allazi alaihim to sun cika haƙƙin da ake bin su suka ɗauka za su cika sun cika do alƙawarin da za su yi na bani kariya sun yi wa baqiya allazi lahum yanzu su suka biyo bashi saboda haka faqbalu min muhsinihim duk wanda ya kyautata ku karɓi kyautatawarsa wata jawazu kuma ku kauda kai an ihim ga wanda ya munana saboda wannan daraja da falala da hoɓɓasa da suka wa musulunci ko sun munana to a kyale su ka a sa ka a rama yan bayanta ko idan ya kasance ba dokar Allah suka taɓa ba in doka Allah suka taɓa to wannan duwanda ya taɓa doka Allah to za a taɓa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan wasiya ne kamar yadda shi yake ya kasance duk wani wanda ya ci mai mutunci ba bai ramawa sai in an taɓi doka Allah to nan kan yantaqimu lillah kamar yadda na aisha ta bada labari zai ɗaufan sani ya ramuwa saboda mai an taɓa Allah saboda haka duk wanda al-ansar ya muna namai to kada ya rama na malarama قال حدثنا عمر بن يعقوب قال حدثنا ابن المدسين سمعت إكرام يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ملحقة متعطفا بها على منكبيه وعليه إصابة جسماء حتى جلس على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس فإن الناس يكثرون وتقل الأنصار حتى يكونوا كالملح في الطعام فمن وجد منكم أمرا يدور فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من مسلمهم ويتجاوز عن مسيئهم نعم. حدثنا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار kan shi wa aibati wallasu يكثرون ويقلون فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم حدثنا أحمد ابن يعقوب قال حدثنا ابن الغسيل شين عبد الرحمن ابن سليمان ابن عبد الله ابن حنظلة حنظلة شين غسيل الملائكة ينا Eh, an goyi halarci yaƙi yaƙin badar eh, yaƙin uhud a wurin uhud ɗin kuma aka amshi rayu abin na iya shahada ya fito da janaba ko da ya ji gangamin yaƙi yana da janaba sai ya wuce ya ko tsayawanka ba to da ya kuma sai shahada to mala'iku su suka yi mai wanka to shi ne ake ce mai gasirul mala'ika to shi wannan aka ce mai ibn al-ghasil shi ne abdurrahman ibn sulaiman eh, ibn abdullah ibn hanzala ya je samaitu ikrima ya kulu samaitu ibn abbas radiyallahu anhu ma ya kulu kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fito wa alaihi milhafatun yana lullube da zani muta'addifatun biha ala kibaihi ya yaba ga kafadansa yayi war abin nan kenan lage ya yaɗa kafada wa alaihi isabatun dasma kuma a kansa kuma ya ɗarma wani kyalle mai matsi hatta jalasa alal mimbar yazo har ya zauna bisa mimbari fa hamidallah ya gode ma Allah wa asna alaihi ya yabo gare shi thumma qala amma ba'du bayan abin da ya gabata ayyuhan nas ya ku mutane inna nasa yaksurun mutane suna yawaita wa taqillu al-ansar su kuwa al-ansar suna karanta tunda ko mutane shigowa suka yi musulunci kabilu daban-daban daban-daban su kuwa ansar mutuwa suke yi suna ragewa hatta ya kuno kalmil fitba'am za a kai lokacin da za su yi karanci kwarai har su zamo kaman gishiri a cikin miya an san ba a sa gishiri da yawa ko in an sa da yawa mai faruwa rikicin amarci ne <laughs> tsakanin amarya da agwa zai a samu rikici ciao <laughs> saboda haka faman waliya minkum amran duk wanda ya shugabanci wani lamari na musulunci ko na musulmi a cikinku ku eh, durru fihi ahadan wanda wani zai cutu da wannan shugabanci saboda wannan shugabancin da zai cutar da wani aw yanfa'uhu ko ya amfanar da wani to fal yaqbal min min muhsinihim ya karba daga duk wanda ya kyautata daga cikin al-ansar waye ta jawaz kuma ya kawo da kai an musiihim ga waɗanda suka munana daga cikinsu daga nan ya ce haddasa muhammad ibn bashar shi ne bundar albasari ƙal haddasa na gundar shi ma eh, abdullahi ibn ja'afar shi ma albasari haddasa na shu'uba ibn hajjaj al'ataki shi ma albasari ƙala sami'atu ƙata da ibn da'amata al-sadusi al عن Ibn Malik مالك رضي الله an المدني البصري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأنصار كرشي وعيبتي mutanen madina ansar su ne kayan cikina su ne kuma burgamina wannan su yakturuna wa yaqilluna mutane suna yawaita su ku ansar suna ragewa saboda ka faqbalu min muhsinihim ku karba daga waɗanda suka kyautata daga cikin su wata jawazu an musihim kuma kawo da kai ga waɗanda suka munana daga cikinsu babun babun malaƙi musa'ad bin mu'adin rabiyallahu an ƙana haddasa muhammad bin bashari ƙana haddasa na gundar ƙana haddasa na shuɓuɓa an abin isha ƙwal sani'ikul barra rabiyallahu an hiyakun kuma biyar da nabi sallallahu alaihi sallam حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها فقال أتعجبون من لين هذه لمناديل سعد بن معاذ خير منها أو اليوم رواه قتادة والزهري سمع أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه هيا زنيمنا تكال أنصار sa'ad ibn ma'az ɗaya ne daga cikin al'ansar cikin ƙabilan aus eh, haddasa muhammad ibn bashar haddasa gundar haddasa shu'uba sun gabace mu yanzu yanzu ana bi ishaq shine amr ibn abdullah as-sabi'i dudde al-basri qala sami'tu al-barra radiyallahu anhu yaqulu eh, uhudiyat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam hullatu haririn an kawo taguwa da wando su ne hula, tufafi sama da ƙasa dubbai guda asin da asin aka ba annabi kyauta kuma na alhariri ne faja'ala ya musuna sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna shafan alhariri din wa ajabu min liniha suna mamaki da ganin sha'awa yadda alharir ɗin ke da taushi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu a ta'ajabu na millini eh, hazihi wa mamaki kuka yi da taushin wannan alharirin ya je to ku jiya lamanadilu sa'ad ibn mu'az wallahi ƙyallen shahin fiska mindil kenan ku? ƙyallen shahin fiska hankacin kenan na mu'az ibn eh, sa'ad ibn mu'az a wata riwaya fil janna a cikin aljanna khairun minha sun fi wannan alkhariri alkhairi au aliyan ko kuma sun fi wannan alhariri taushi yanan sa'ad ibn mu'az dai dan aljanna ne sannan kuma ga wani abu daga cikin gara basar da aka tanada mai cikin aljanna ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi saura kuwa akwai mala la ainu ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar qat Allah kai mu aljanna tare wannan hadisi rawahu qatada wa zuhri qatada ibn da'amat as-sadusi ya ruwaito wannan hadisin haka nan ma muhammad ibn muslim shine az-zuhri ya ruwaito wannan hadisi dukkan su biyu sami'a anasan sun ji anas ibn malik ya ruwaito wannan hadisi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan an samu mutaba'a kenan ko ga wadina eh, abi ishaq as-sabi'i ko sai haddathani قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا فضل بن المساويري خطر أبي عوانة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش لموت سعد بن معاذ وعن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم مثله فقال رجل لجابر فإن البراء يقول اهتز السرير فقال إنه كان بين هذين الحيين حيين حيين ضغائب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز العرش الرحمن لموت سعد بن معاذ حدثني محمد بن المسدى شيني أبو موسى الانذي ودك وعلى كبيدة الزمن قال حدثنا فضيل بن مساور ختن أبي عوانة waton surukin abu awana ne shi fadl ibn musabir abu awana shine waddah ibn abdullahi al-yashkuri al-basri qala hadathna abu awana an al sulaiman ibn mahran uh, al-kufi an abi sufyan shine talhatu ibn nafi' al-qurashi mawlahum an jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhu an sami'tu Eh, qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul jabir ya ce na naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihtazza arshu arshu ihtazza al-arshu li maut sa'd ibn mu'az al-arsh ya girgiza saboda mutuwan sa'd ibn mu'az to wa anil a'mash ga wannan isnadin da ya gabata har zuwa ga amash qala sai ce haddasna abu salih maimakon abu sufyan ko to sai koma ga malib wani malami daban haddathana abu salih shine zakwan as-samman az-zayyat an jabir bin Abdullahi al-ansari an annabi sallallahu alaihi wasallam mislaku. ya ruwaito daidai irin wannan hadisin da jabir da abu sufyan ya ruwaito ga jabir faqala rajulun li jabir a cikin wannan riwayar ta abu salih da aka karanto hadisin sai wani mutum ya ce majabir bin abdullahi al'ansari to fa'innal barra'a ya ƙulu ihtazza sariru cewa to barra ibn azibin radiyallahu anhu cewa fa ya yi al'arshi da annabi sallallahu alaihi ya ambata cewa ihtazza al'arshi yana nufin gadon gawan sa'ad ibn ma'az Shi ne fai girgiza lokacin da aka ɗauko, aka ɗauko gawan ba al'arshin ubangiji ne girgiza ba hitazza a sarir to faƙada sai jabir ce, to ka saurara ka jiya innahu yanda lamarin yake ka kana baina hazaini al-hajjain baga'in akwai hasada tsakanin waɗannan ƙabilu guda biyu aus da hazarajin saboda haka wagga ma'anar da ka ji ya faɗi son ya kai kawo da wannan falalar da annabi ya kwaɗi zuwa ga wani abu daban <laughs> ya bai da ko saboda barra a ƙabilar eh, aus eh, khazaraj yake tawa shi a aus yake shi ko sa'adimin ma'az afon sa'adimin ma'az ne aus barra shi ne khazaraj shi abin da ya faɗi kenan abin da wasu malamai suka fahimta kenan ga cewa da jabir da ya yi kana bai na hazainil hayyani baga'in to shi bai fashe kwai ba hmm? to masu fashin baki wasu sai suka wa abin eh, fashin baki eh, na suka cewa wannan soke falalar ne ke ƙoƙarin yayi wasu malamai su kuma suka ce a'a ba haka nan ne ba daga cikin ibn hajar cewa to ai ko shi barra din kabila aus yake ba khazraj ba waɗanda suka ce kabila khazraj suke yake ba su san nasabar shi bane ya koro nasabar shi zuwa ƙarshe zuwa ga aus to saboda haka yace wagga maganar ya faɗe ta ne bisa ga yadda shi ubangiji ya fahimtar da shi maganar annabi sallallahu alaihi wasallam al'arshi din da aka ce shi yana ga kaman wani abu ne mai ban mamaki da shi abubakar ya mutu al'arshi bai girgiza ba umar ya mutu al'arshi bai girgiza ba eh, eh, Usman ya mutu al'arshi bai girgiza ba to ga aliyu ya rasu al'arshi bai girgiza ba mata annabi sallatu wasu rasu al'arshi bai girgiza ba to a ce sa'ad ibn mu'az to shi shi yana ganin cewa ba wancan al'arshi na Allah ake nufi ba gadon gawan da eh, sa'ad ake nufi eh? to kuwa kuma da irin falalar da ubangiji ke keɓe shi da ita an kaji sai ka tsammanin cewa ya fi kowa ma daraja an kaji falalar wacce kuma sai ka ce a kai wannan ya yi an kaji na wacce sai ka ce kai wannan ya yi to haka ne ne kowa da irin baiwar da Allah subhanahu wata'ala yake mai to ya zo sance cewa dalilin da yasa ya kawo hitar da arshin rahman din kenan wanga eh, na biyu din riwayar abu salih ko to sai ce sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam in Jabir din bancin ya hudu wannan magana yace kai wadancan kabila hitabatun su inda tsakanin su ne wannan abin nan irin wasan ko kuma soke-soken kabilanci ne hitabatun wannan sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu kunnuwa na sun ji mini annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ihtazza arshur rahman ba arshi sa'ad ba arshin rahman <laughs> eh ji jabir ya ce eh, abin da mai gadon eh, abin da al'arshin ubangiji ya girgiza limota sa'ad ibn ma'az saboda rasuwan sa'ad ibn ma'az to yanzu kuma wa wagari waye kuma wa zai iya bata wata ma'ana kuma ta daban hmm? kamar abin da eh, jihamiya ne abin da aka ce wa kallama Allahu Musa taklima <laughs> suka ce a ah, wa kallama Allah Musa dai <laughs> ba wa kallama Allah baka ina Allah ka magana <laughs> eh ba zai tawili ba cewa ah, wa kallama Allah Musa Musa dai wa Allah magana ba Allah yawa Musa magana ba dawo sai aka kyale zaka je to gashi kuma Allah subhanahu wataala yace eh, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu hmm. to ya za ku yi da nan kuma ba <laughs> bu hitar na zai kafar to haka ne shi ma irewa gariwa ya ɗi an bahinta ko to alaran masu yi ne ala haddasana muhammadu bin ar'arata ala haddasana shi obatu an sa bin ibrahim ala bi umar mata bin sahal sahal bin hulaitin أنا أبي سعيد بن الخدري رضي الله عنه أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم أو سيدكم فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم بهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال حكمت بحكم الله أو بحكم الملك حدثنا محمد بن عرعرة شين ابن البرند البصري قال حدثنا شعبة ابن حجاج الأتكي أبو بسام عن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف ana bi umama shine as'ad ibn sahal ibn hunayf ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu uh, anna unasan nazalu ala hukmi sa'd ibn mu'az cewa wasu mutane sun mika kai ga duk hukuncin da sa'ad ibn mu'az ya yanke akan su waɗannan mutane suna yahudu na bani ƙuraiza. Eh, waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya su a haibara an zagaye su duk baki ɗaya ishirin da 25 suna cikin wasu sun ƙi hitowa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ƙi ɗaga musu su je to sun yarda da duk hukuncin da sa'ad ibn mu'az zai yi musu to saboda haka wannan miƙa wayar da suka yi aka ba su damar suka hito to su zo su gana da sa'ad ibn mu'az ne Fa'ar arsala ilaihi, shi ko sa'ad ibn sun tun gazwati khandaq an harbe shi da kibiya ga kafada saboda haka bai bai ma iya tashi to sai annabi ya aika aka ɗauko shi ala himarin bisa jaki falamma balaga qariban min Masjid, a lokacin da ya kusa masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inda suke sallah a nan khaybara qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma al'ansar da dake nan qumu ila khairikum ku tashi zuwa wurin khairikum mafificinku aw sayyidukum ko kuma shugabanku to malamai sun ce ya ce khairikum ne ne yi wa waɗanda ke na a wannan wurin babu wanda ya darajarsa ko kuma saboda matsayin da annabi ya mai a wannan wurin na nada shi ya zamo hakim da zai hukunci ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hakan faqala ya sa'ad sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai ya kai sa'ad inna haula'i nazalu ala hukmik waɗannan banu quraiza yahudawan nan sun amince da duk hukuncin da zaka yi musu sun miƙa wuya qala sa'ad yace to fa inni ahkumu fihim ni zai hukunci a cikinsu na cewa an tuqtala muqatilatuhum dan don su a karkashe su wa tusba zararihim ƴaƴan su kuma da matansu duk a kame su a matsayin bayi hukuncin da na yi musu kenan qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mai hakamta bi hukmillah kai hukunci daidai da hukuncin Allah au bi hukmil malik ko kuma kai hukunci daidai da hukuncin almaliku shine Allah subhanahu wata'ala na'am duk wannan daga cikin falalar sa'adu ibn mu'adh radiyallahu anhu daga nan sai mai alarma babu manqabatu usayd bin hubayr wa abbad bin bishr radiyallahu anhuma na'am ala hadathana Ali bin muslim ala hadathana habban ala hadathana حمام قال أخبرنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين أيديهما حتى تفرقا فتفرق النور معهما وقال معمر عن ثابت عن عنس أن أسيد بن حذير ورجلا من الأنصار نعم؟ إنما أنما إن أسيد بن حذير ورجلا من الأنصار قال حماد أخبرنا ثابت عن عنس قال أسيد بن حذير وعباد بن بشر ان النبي صلى الله عليه وسلم إذا الهمزة تبيو باين قال وما منها إن أتتيو با النبا أم باب من قبت وسيد بن حبير وعباد بن بشر رضي الله عنهما درجة دكما مطعين وسيد بن حبير نبشر ابن عباد حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام شين ابن يحيى العوذي ba hammam ibn munabbi almajirin abu huraira ba mai kala khabarna qatada shine ibn di'amat sadusi al-basri an anas ibn malik radiyallahu anhu anna rajulaini kharaja min inda nabi sallallahu alaihi wasallam wasu maza su biyu sun fita a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muslima a cikin wani dare mai duhu wa idza nurun baina aidihima sai ga haske gaba gare su yana musu jagora hatta ta farraka har lokacin da suka rabu suka kai mararraba suka yi bankwana wannan zai ɗauki hanyar gida wannan ɗauki hanyar gidansa ko da suka rabu ta farrakan nuru ma'ahuma sai hasken kuma ya rabu biyu rabi ya biyo ne rabi ya biyo wani wa ƙada ma'amar an sabit an anas shi ko ma'amar yawa hammam Eh, mutaba'a kenan ya ruwaito wannan hadisin ma'amar shine wa ibn rashid shi ma al-azdi al-basri ya ruwaito hadisi amma an sabit daga sabit ibn aslama al-bunani an anas ibn malik radiyallahu anhu inna eh, ni tun da ban ce kala ba ina daman ce anna hmm. ta anna usaid ibn hudayr usaid ibn hudayr wa rajulan min al-ansar cewa da wani mutum daga cikin ansar to sai bai zo da sunan wannan mutumin ba to shine abbad ibn Bishrin. wa qala hammad kana da shi wa qala hammad na khabarna sabit an anas sai ko hammad ibn zaid ibn dirham shi ma yawa hammam mutaba'a hayyau qala akhbarna sabit ko a to wannan yawa ma'amar da suka wa mutaba da ma'amar da hammad su suka wa hammam ibn yahya mutaba'a ya ruwaito wannan hadisi an sabit ibn aslama al-bunani an anas ibn malik qala kana usayd ibn hubayr wa abbad ibn bishr inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam Suna sun hito ko jam'un riwayat ke na aljam'u bainar riwayat in ba samu eh, abin nan eh, wancan a wancan ba sai a samu wancan eh, abin nan a wancan an zo da rajulan mubham ko to wannan ibham din gashi na an ambace shi a riwayat Hamad ibn Zaid na'am na باب باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة أن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من أربعة من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل باب مناقب معاذ بن جبل رضي الله عنه آه، حدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا غندر محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو شن ابن مرة عن إبراهيم آه، ابن قيس ابن يزيد النخعي عن مسروق ابن عجدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عمر عفوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa istaqri'ul qur'an ku nemi karatun alqur'ani min arba'atin daga wasu sahabbai na su hudu min ibn mas'ud daga abdullahi bin mas'ud wa salim maula abi huzaifa da kuma salim maula abi huzaifa wa ubay ibn ka'ab wa mu'az ibn jabal radiyallahu anhu to zuwan sa a cikin wannan hadisin wata falala ce mai girma sannan afradukum mu'az haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yafi ku sanin ilimin gado shine mu'az ibn jabal hmm. na'am alaramma باب موت بك سعد بن عبادة رضي الله عنه وقالت عائشة رضي الله عنها وكان قبل ذلك رجلا صالحا ألا حدثنا إسحاق ألا حدثنا عبد الصمد ألا حدثنا شعبة ألا حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار أنصار بنو النجاح ثم بنو عبد الأسلم ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار خير فقال سعد بن عبادة وكان إذن في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا فقيل له قد فضلكم على ناس كثير babu man qabata sa'ad ibn ubada radiyallahu anhu shine za'im al-ansar duk gaba al-ansar din shine shugaban sannan kuma cikin kabilan khazraj yake sheko sa'ad mu'az kabilan aus wa qalat aisha radiyallahu anha wa kana qabla zalika rajulan salihan na aisha tace ya ce kamin ta ce kamin wanga abin ya faru kuwa mutumin kirki ne amma ga shi da yanzu abin da yi a lokacin da aka tuhume ce da fa alfasha kenan usaid ibn hudayr shi da sa'ad da ubada din ke wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da lamarin ya rikice ga annabi sallallahu alaihi wasallam sa'ad ibn usaid ibn hudayr ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in cikinmu ne ka faɗi muna in wanda ake tuhuman cikinmu ne wanda yawan gaɓatatta in ya so mu gama da shi in cikin hazara jiki abin nan eh, aus ke na yake an kuwa cikin yan uwan mu hazara jini ka ba mu umarnin da za ka ba mu yanzu shi sa adin mina azu ce ƙarya kake wanda komi ba ka iya ta waga waga da ya faɗi shi da na aisha ta ce ta je kamin faruwa wanzu abokanin na ganin shi mutumin kirki ne salihi ne <laughs> ko kuwa da ce salihi a larabcin <laughs> da mutumin kirki <laughs> an da ko? ta wanga yabo ce ko? ta shi ne yabo ne bin nan ne eh, eh, azam bi ma shi bi mata ko? haka malaman balaga ke cewa ita lokacin da ta faɗi ɗin ta faɗi ne a fuskan suka da eh, abin eh, eh, zargi ko ba don yabo ta faɗi a wannan wurin ba ya fahimta ko Ta. amma kahin wannan lokacin fa salihi ne ko to yanzu wani abu ya canza ba wani abu ya canza ba <laughs> illa dai yanzu ne ba a gane shi adawar da ke tsakanin aus da khazar din ne lokaci lokaci yana yana motsawa lokaci lokaci yana yana motsawa shi ne in ba haka ba ko lokacin da ya wannan magana salihi ne haddathana ishaq shine ibn ibrahim ko al-hanzali al-ma'ruf bi ibn rahoya قال حدثنا عبد الصمد شين ابن عبد الوارث حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة ابن دعامة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سيد رضي الله عنه يتي منذ صلى الله عليه وسلم يتي خير دور الأنصار بنو النجار دق قبائل جدا جاء أنصار قبائل ما في في تشيني بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث ابن الخزرج ثم بنو ساعدة sannan banu sa'ida su annahu duko to nan ne sa'ad ibn ubada din yake amma ce wa fi kulli duril ansari khairun duk gidajen ansar gaba akwai alkhairi a ciki fa Sa'adu sa'ad ubada sai Sa'adu ibn ubada yace wa kana za qadamin fil islam ya kasance mai alkhairi ne a musulunci yace ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qad faddala alaina ni kan gani nake annabi sallallahu alaihi wasallam ya fifita kowa ma akan mu ya ce ya ambaci duk gidaje mu gidan mu ne kutal Hmm? faƙila lahu sai aka ce mai nan lokacin da ya wannan magana ƙad faddalakum kafirin to ai ko gidanku annabi ya fifita akan gidajen yawancin mutane wasu ko gidansu ma ba ambata ba amma kuma cikin ansar ɗin suke ko duk su bugun ɗiyan kaɗai an kai musu inda ya ce mai wafi kulle duril ansari khairun sai duk gidajen ansar ɗin suka shigo ciki amma ku gidanku sai da aka ambace shi to ashe kuma an fifita kuke na akai yawancin mutane ya fahimta ko to saboda haka shi eh, wannan abin da ya fahimta kenan da cewa an fifita wasu ne a kansu to ina ga alarama ne kamata mu da sa'aya ko eh, saboda lokaci na karatuwa abin da makaranta daidai Allah ba mu da ke cikin kuskuren da ya faru kuma Allah ya fi mana akwai karatun da za mu fara ranar lahadi laraba da ke tafi insha Allah karatun sahihi muslim karatun muraja'a je za a yi sardan tafiya sai inda bukata ta samu wata wani matashi ne ya sauke kutubu sita duk gabaɗe to yana bukatan ba mai muraja'an sahihi muslim ba har da cewa ba a darul ilm za mu yi wannan karatu ranar laraba da maraice bayan sallar la'asar kenan da karfe hudu da rabi zuwa shida eh, laraban kowace eh, kowane wata laraba gane kenan ko laraban ko karshen kowane wata eh, a darul ilm amma